sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, da kuma 60. Masu sauran ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a nomad da lord da kuma niyya. Hawa kuma ana iya samun alfa na kuma sun da ke kasar Ghana. su ko masu na'uran kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samu a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da saurawa da ku a daidai wannan lokacin yanzu din ma ladan Ibrahim Ayawa ne daga nan birnin Washington DC da da Nazir Ahmed Hausawa da ma sauran abokan aiki muke farin cikin dawowa da daren nan da wani sabon shirin. kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa za ku ji shirin tsintsiya maɗaurin ki ɗaya tare da Jummai Ali sai kuma Ibrahim Kalmasi Garba da zai shigo da shirin jawabi daga bakin dattawa. Sai Murtala Faruk Sanina da zai kawo labarin wasanni sai dai duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Masauraro Assalamu alaikum. jami'an indonesia sun ce kusan mutane 385 ne suka mutu a yayin da 570 suka jikkata biyo bayan girgizar kasa mai karfin maki 7.5 a ranar juma'a inda daga bisani kuma ruwan tsunami ta afka kan birane biyu na palu da dongala waɗanda ke tsakiyar shiyar sulawesi mataimakin shugaban indonesia yusuf kalla ya ce yawan mutane da suka mutu zai iya karuwa har ya haura dubbai jami'ai sun faɗa a yau asabar cewar mutane na bakin gabar tekun palo inda ake gabatar da bikin kalankuwa a yayin da girgizar kasar ta afku game da tsunamin wacce ta yi an gaba da mutane mai magana da yawun hukumar kula da masifu ta kasar sutupo purwonagroho ya ce a lokacin da masifar ta taso mutane na cikin yin su ne a bakin gabar tekun wanda hakan bai ba su damar guduwa ba negroho ya faɗi hakan ne a yayin da yake magana da manema labarai a jakarta haka kuma ya kara da cewa tsunamin ba ta zo ita kadai ba a'a ta janyo manyan rasan bishiyoyi ne da gidaje da motoci inda ta jibge su akan doron kasa nagroho ya ce adadin da ake da shi a yanzu na birnin falo ne kadai sakamakon hanyoyin shiga birnin dongala da mamujo sun lalace matuka har ya zuwa daren yau asabar babu hanyar sadarwa nugroha ya ce ambaliyar ta tsunami ta ingizo ruwa mai tafiyar kilomita 800 a cikin awa guda wanda ya ruguje gine-gine ya kara da cewa dubban gidaje da asibitoci da kasuwanni da otal-otal sun ruguje haka kuma motsin ƙasa ya raba babbar hanyar shiga palu wata babbar gada da ta ratsa gefen tekun shiyar sulawesu ita ma ta karye Indonesia dai na ɗaya daga cikin ƙasashen da suka fi kowane ƙasashe a duniya fuskantar masifu. Sakamakon ƙasar tana yankin da ake wa laƙabi da zoben wuta, yankin da ke kewaye da duwatsu masu aman wuta kuma ƙasar wurin ba ta da ƙarfi sosai. Jaridar The Washington Post ta rawaito cewa a yau Asabar hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka ta tuntuɓi mace ta biyu da ta zargi Brett Kavanaugh da ya nemi lalata da ita ta karfin tsiya a cikin sabon binciken da ake yi a kan takarar da yake ta zama alkali a babbar kotun Amurka. A cewar waɗanda suke da masaniya akan binciken. Babu cikakkiyar masaniya a yanzu haka ko hukumar ta FBI ta tattauna da Deborah Ramirez wacce a rahoton da jaridar New York Times ta buga a ranar 23 ga watan Nuwamba ta tuna lokacin da Kavanaugh ya nuna mata tsaraicinsa yayin da yake buge a wani gidan ɗalibai da ake fati. Inda ya rika nuna mata al'aurarsa yana cewa ta taɓa ta karfin tsiya ita kuma ta rika ture shi. Ramirez ta ce lamarin ya faru ne a shekarar karatu ta 1983 zuwa 84 a jami'ar Yale a lokacin da suke ɗalibai. jaridar post dai ta rawaito cewar hukumar ta fbi ita ma ta ci gaba da bibiyar zargin da christine blasey ford mace ta farko da ta zarge shi da neman yin lalatar da ita ta karfi a lokacin da suke a matasa shekarar 1982 wanda duka sun gabatar da bayanansa a gaban kwamitin shari'a na 'yan majalisar dattijai lokuta mabambanta masu tsayi a ranar alhamis din da ta gabata. shugaba trump ya faɗa a wani bayani cewa sabon binciken wanda ya biyo bayan wannan zarge-zarge dole ne a yi shi cikin ƙanƙanin lokaci kuma a gama shi a cikin mako guda labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya faɗa a jiya Juma'a cewa Amurka ta ba da izinin sauyawa jami'anta na diplomasiyya wuri na wucin gadi a Iraki. Sakamakon karuwar yawan barazana akan ofishin diplomasiyyar daga sojojin jamhuriyar musulunci ta Iran da kuma sojojin sa kai magoya bayan su a Iraki. A wani rubutaccen jawabi da Pompeo ya bayar ya ce sakamakon karuwar barazana kai tsaye da ta tunzara da ta tunzara don a kai hari akan jami'anmu da ke Iraki na ba da izinin sauya koyawa jami'an diplomasiyar mu wuri na wucin gadi a iraki pompeo ya gargaɗe iran akan karta kuskura ta kai hari akan jami'an diplomasiyar amurka a yankin alkalin kotun gwamnatin tarayya da ke yankin washington ya yanke hukuncin kungiyar majalisu kimanin 200 na da dama a hukumance da su ci gaba da shirin kai karar shugaba donald trump 'Yan majalisun dai na zargin Trump ne da kare dokar kundin tsarin mulkin kasa da ta ce ma'aikatan gwamnatin tarayya ba za su iya karɓar riba ko kuma kyauta daga hannun gwamnatocin wasu ƙasashe ba ba tare da izinin 'yan majalisu ba. Nazir Ahmed Hausawa kenan aka saurara da cikakkun labaran duniya. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba tare da Jummai Ali. Ɗan tsiya. Maɗaurinki ɗaya. Masu sauraron tsintsiya madaurin ki ɗaya, Assalamu alaikum. Tare da fatar kuna nan cikin ƙoshin lafiya da wadata, Jummai Ali ce daga birnin Washington DC. Nake farin cikin gabatar muku da wannan shirin da ke ƙoƙarin faɗakar da jama'a muhimmancin zaman lafiya da aka ce ya fi zama ɗan sarki. Wasu masun ce ya fi zama sarki. za mu ci gaba da gabatar muku da tattaunawa da wakilin sashen hausa nasiru elhika ya jagoranta da dodo oroji tsohon shugaban kungiyar miyatta allah da mark ammani shugaban wata kungiyar ƙananan ƙabilu kan yadda za a samu zaman lafiya musamman tsakanin makiyaya da kuma manoma malam nasiru gare ka hmm. to a kamani akwai mm. wani abu da duk lokacin da na tattauna da fulani mm. musamman ma makiyaya mm. suna cewa suna da burtali da da suke bi din ne yawanci ai dodo oroji kusan baka dauko maganin ba ne ah, an da an yanka wajajen sun zama gonaki wasu wajajen sun zama ma garuruwa an cinye burtali abinda suka ce zai jawo zaman lafiya shine a sake ko da za a sake biyan ma wata diya mm. a tashi mutane da suka shigo burtali mm. a sake dawo da shi irin na da inda fulani za su nabi to bari in gaya ma gaskiyar magana shi ya san tun shekaran da aka yi bushiya wadansu fulanin gaba daya suka tashi ga aiki kuma shi da yake faɗin cewa an kaje cikin gari to abun kunya ne mu yadda muka san cewa idan abun kunya ne a samu fulaci a gari ko fulatana a gari saboda haka numa dai kaga ba su gaje ta ba kuma zama cikin gari ba su gaje su ba ka gane saboda haka mu mun san cewa dama idan ka gaba fullaci a gare to ba yadda ka so ba mijin wani ne akan je ka karasa ka yi dan fulani saboda haka abin da nake cewa a gaskiyar magana duniyan nan zamanin da da aka ware hanya ko a yanzu magana da ake ciki idan in gwamnatin tarayya ta ce za ta da hanya daga eh, arewacin najeriya har zuwa kudancin najeriya ne na tabbatar maka sai fa an dosa kauce-kauce domin wadansu wuraren sun fi karfin a zuwa ce su tashi in za mu gaya kanmu gaskiya kenan to saboda haka an samu shekaru da dama da fulanin da tun da aka yi bushiya waɗansu suka tashi ga aiki ga waɗanda ba san bushiya ba mai bushiya bushiya wato wata cuta ce wanda ta, ta zo ta kama shanu a waɗancan shekaru kamar 20 zuwa 30 da ya wuce ta kasance za ka ga ruga gaba ɗaya ko akuya babu a nan ne aka waye gari a yau kaga fulani daga a sami masu na zuwa mana daga a sami masu gadi da waye numan ma wurin su dole ne suke koyo wato dodo roji ko kai ma bushiyar ce ta dawo daga abuja wannan magana gaskiya bari in gaya maka gaskiya ka janye wannan maganar bushi ka ga a ka zakanta da kanta da kai magana na yi magana ka zakanta yi magana da kai ma ka ba ni can ina bushin ba yi bane ya ka ji ai bushiya duk duniya ko a ingila ai ai rashin lahiyar shanu bale ma afirka inda suke ba da ma inda magani ma ce ake neman wani maganin wani ciwo bari in ga maka abin da baka a Najeriya babu babu jihar da take zuwa ta sau nama daga wata jiha ta kawo a najeriya tun da najeriya tsakanin shekarunka da shekaru na tabbata babu shekara goma sha biyar a ciki ina da shekara hamsin da bakwai na tabbata kai ba ko saba'in ka kai dai na shigo shekarunka ba su yi abin nan ba amma abin da nake son ka sani a najeriya ba magana ciwon dabbobi da mutane ai ah, yanzu ba a sankarau a najeriya sai a ce mutane sun kare ba a ba a yanzu cutar daga mutane ma gare su da yawa sai a ce hunda cutar da suka zo aka rasa kowa kowa bai ai bai taba haruwa ga a duniya duk duniya tun da ta tashi ana ciwo shanu na ciwo mutane na ciwo dabbobi na ciwo saboda haka wannan magana taka a nan ba daidai take ba abinda addini ina gaya maka mu hidda kabilanci a mu karka ce yanzu misali a taraba ana cewa a ranch na kiwo a ranch din nan ta raba duk wani kabila ta zo ta raba ta iska fulani a wurin kuma duk najeriya babu inda ake kiwo kamar turai irin irin ta raba akwai ranch din da ranch ɗaya yana da saniya dubu biyar ba fulatani ɗaya kuma yana ke duk wasu afirka babu kamar ma taraba inda ake kiwo inda ake kiwo inda zaka iska ba fulatani ɗaya yana da saniya dubu akwai wanda ba fulani ba ne ai suna kiwo suna da gonaki suna da ranch a wurin amma me yasa za a zo wurin noma ake yi ai ba magana inda nike ce maka ba magana noma bace ko magana kiwo wannan wani kabilanci ne ya shigo mu a arewa wanda ba mu son mu ko mu ce me yasa wani zai arruki ni nan aka yi kaka na aka shi ma abin nan ya yi arziki ni bai arziki ba wannan kabilanci ne kuma najeriya ba inda take zuwa ta sau nama ko shanu su rashin lahiya wani bangare wasu bangare kamar mutane ne wani zai rashin lahiya a kano ko rashin lahiya ta hito daga lagos ta tsaya a kashe ta dissenting harkar kiwon shanu a nigeria a wasu afirka babu inda ya fi bahulata ne shanu saboda a nigeria ba inda ake importing nama ba duk wani abu da ake ba a importing nama ba a importing raguna ba a importing awaki duk hulani adda su kuma suke ci da duk najeriya kowa na cin na lokacin da kace shanu suka kare a wajen naku kana rantsewa ka taba sati ɗaya baka ci nama ba maga hmm. ah, mani abinda eh, duk da dai na ga kana dariya amma abinda ke so na faɗa eh. ah, in ka kula shi da oroji na nema ya ce Ah, wata ya ce kawai take neman kamar eh. yashi ne yake kawo ma rikice-rikice to dattijo burin ga ma gaskiyar magana maganar kashi eh, arziki kowa da irin nashi a su kan kansu ma fulani yanzu idan ka duba duk yashi da rigingimun da ake na satan shanu ne wane ne wane ne kaga babu yadda za yi su suke eh, ganin kyashin kansu da kansu waɗanda bushiya ta cinye musu shanu su suke zuwa yanzu akwai fan da fulla ce da shi in ya zo ya sace maka shanu farare pat to wallahi idan in ya fita da shi bakake zai mai da su to gaya min wane su waye suke ja ma kansu bala'i su suke ja ma kansu da kansu bala'i sannan maganar duk abin da za ka yi kai in ka tafi america ka je ka duk abin da za ka zama wallahi kai faɗan najeriya ne saboda haka maganan bakin ciki duk wanda ya ce maka wani kabila na jin haushin wani kabila ni na ce ba haka yake ba ka gane saboda a zamantakewan mutanen najeriya in ba dan an cusa ra'ayin addini domin ra'ayin addini ne kadai zai iya ya rikitar da lissafi kuma da zaran fa aka ce ba mu janye wannan ra'ayin addini shugabanni ba su fito suna gaya mana gaskiya ba to wallahi mun bata saboda haka maganarsa ba haka yake ba ne kuma idan maganar nama akwai fa wanda ko to da fulani suna cin nama ne fulani ba sa cin nama gashi saboda haka abun kunya ne ma idan suka sayi in suka sayi rogo ai muna tare da su an haife mu tare gujiya zama lau lafiya shine cigaban Najeriya. To sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za mu gabatar da wani shirin a kai yadda za a guji yada jita-jita da suke haddasa fitina. A tuna fa sai da zaman lafiya ƙasa za ta ci gaba. A madadin wakilin sashen Hausa Nasiru Elkaya Jummai Ali daga birnin Washington DC.

a da Jummai Ali sai wani satin kuma a mu da wani sabon shirin yanzu kuma ga Ibrahim ka almasi garba da shirin jawabi daga dattawa. Assalamu alaikum masu saurari barkamu da sake saduwa a mu na jawabai daga dattawa. Kamar kullum ga gogan naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa. apc ta shiga fagen zaben fidda gwani don zaben 2019 inda wasu jihohi suka zabi yar tinke wasu ko da wakilai kungiyoyin kwadago sun auka yajin aikin gargadi don neman karin mafi karancin albashi ga jami'in kwadago nuhu toro dubu sittin da biyar muke bukata a biya ma'aikaci mafi kankanta albashi an samu ruwan sama kamar da bakin kwarya a sassan najeriya bayan sanarwar hakan daga hukumar hasashen yanayi nimet farfesa mashi shine shugaban hukumar ƙasar liberia da ƙasar saliyo duk wani hasashe da ake musu da ake karantawa a gidan rediyo ko gidan talabijin da ake yi daga mu muke zo muke hidda musu hukumomin kasuwancin jiragen ruwa na shiyar afirka sun yi taro a abuja inda shugaban hukumar a najeriya hassan bello ya ce arziki zai bunƙasa an samu gwamnati mai alƙibla abinda gwamnati ke samu kan kuɗin shiga zai zarci abinda ake samu yanzu dogarin uwar gidan shugaban najeriya sani baban inna na hannun hukumar dss bisa zargin da ya musanta na amsar rashawa madadin aisha buharin da da ta kai naira biliyan biyu da miliyan ɗari biyar. Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Haka, to yanzu bari mu shiga zauren mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne sarkin malaman duguri kuma shugaban majalisar malaman izala shiyar Abuja Sheikh Ibrahim Muhammad duguri da fasto Musa Muhammad wanda zai karasa jawabinsa. ga Sheikh Ibrahim Duguri. To a jama'a masu sauraron mu a barkamu da haka kuma muna godiya kwarai da gaske da Allah Ubangiji ya sake sada mu a wannan lokaci mai albarka wadda kamar yadda aka sani abubuwa da yawa suna faruwa waɗanda ya kamata a jawo hankulan mutane a kansu. Duk wanda aka kama da laifi a hukunta shi. Hukunci ga mai laifi shi ke hana yin laifi ga wanda bai laifin ba nan gaba kamar yadda bahaushe ke cewa gani gaba ne ya ishi wani tsoron Allah. Bayan haka ga karatu ga wa'azuzzuka amma ana da karancin zumunci ana da karancin kunya ana kuma da karancin girmama na gaba wanda duk waɗannan abubuwa in muka duba a shekarun baya ilimin da ake da shi a da bai kai na yanzu ba sai mu duba mu gani a ma'aunin rayuwa tarbiyyar da da zaman lafiyar da da zumuncin da da haƙurin da da kuma jin kai da tausayin da sun fi na yanzu duk da dai yanzu ne kuma ake ganin an ci gaba wajen karatu to ya yan uwa kada mu yi ci gaban mai shiga rijiya kada mu mance da kyawawan ɗabi'unmu da al'adunmu da matsayin da muka fito da kuma yankin da Allah ya zaunar da mu muna zaune uwa ɗaya uba ɗaya musulmi da wanda yake krista ne da wanda ma shi bai da addinin gaba ɗaya duka za ka iske yan uwan juna ne babu ainihin cuta ko cutarwa a tsakani don haka mu koma lokaci bai kure mana ba muna da damar da za mu sake komawa mu yafe wa junanmu mu zauna tare mu yi aiki tare mu ci abinci tare mu yi kasuwanci tare kuma mu zauna lafiya duk inda ake zaman lafiya nan arziki yake ainihin wato wakana nan kuma ake samun ci gaba ilimin da ake karanta nan yake amfani amma inda babu zaman lafiya kuma inda na ƙasa baya ganin girman na sama na sama baya jin tausayin na ƙasa da wuya ka samu rayuwar waɗannan mutanen ta yi tasiri gare su da kuma makomarsu don haka ya ku masu mazanmu da matanmu manyanmu da yaranmu kowa ya riki sana'a in aka riki sana'a babu shakka an huta da zaman banza an huta da gulmace-gulmace an huta da gutsiri tsomi kuma an huta da wato tunanin da shaɗan zai kirkira wa mutum cewa wane ya wuce da riga mai kyau wancan ya gina gida mai kyau wancan ya ainihin hau mota mai kyau kai baka yi sana'a ba baka nemi ilimi ba daga nan sai ka fara tunanin cewa ai kai ma dan adam ne kana da bukatar hawa motar kana da bukatar ginin gidan kana da bukatar auren matar amma yaya za ka samu tunda dai ba daga sama za a yi maka ruwansu ba dole sai da kuɗi kuma neman kuɗin nan baka koya ba sa'an nan kuma ko ka koya ka watsar baka tsaya ka bautu ba so kake ka samu a dare ɗaya to waɗannan ma dalilai ne daga cikin dalilan da ke kawo a samu rashin tsaro don saboda duk yadda mutum yake dai ba zai iya jirewa yunwa ba ba zai iya tafiya tsirara ba zai buƙaci cin abinci zai buƙaci sa tufafi to in ko babu abin da za a sayi abincin ko a sayi tufafin to babu shakka zuciya za ta riya wa mutum ga abin da fa za ka je ka yi kai ma a ce ka mallaki kaza ko ka samu kaza to duk irin waɗannan abin da ya kamata mu sani ne kuma jagororinmu ina nufin sarakuna da hukumomi na gwamnati da maluman addini da iyayen ƙasa da dattawa a cikin al'umma to babu shakka kowa yana da rawar da zai taka uwa uba talaka ba wanda babu kowa a ƙarƙashinsa shi ma yana da rawar da zai taka don kawo ci gaba da canji mai kyau da kuma ci gaban zaman lafiya da karuwan arziki a cikin wannan yanki namu na arewa da kuma ainihin wato kasar mu Najeriya kai da ma dukkan inda wannan sako zai kai Allah ya samu dace. Shi ma Fasto Musa ya ce. Buhari kowane ɗan Najeriya akwai jininsa a cikin jininka domin ka zama uba uban ubanni ka zama shugaba akan kowane ɗan Najeriya. To haƙƙin jinainan 'yan Najeriya na cikin jikinka. To dole ne ka tsaya tsayin daka. Yau kowane mai addini yana karkashinka. Kowane mai bauta gumaka yana karkashinka. Kowane maye yana karkashinka. Kowane sikiri saiti yana karkashinka. Duk ƙabilan Najeriya da masu tsabta da marasa tsabta. duk mun taru yau mun gina Ubangiji ya ɗora ka a kanmu Trump ka yi mulkin ka cikin adalci da gaskiya kana da kyakkyawan niyya da kyakkyawan fata duk shugaban da aka ce ya ebi wani katon fili ya kewaye ya ce wannan nashi ne ba shugaba ne. so haka yake ko a gefen al'umma ya kan ware wata al'umma wannan ita naka ce mulkin ka ya samu tangaɗi. kama ana mulhu ne in an ka zare dutse ɗaya sai ka ga tukunya ta bungule to haka mulki yake ubangiji zai karfafa ka a cikin mulkinka yanda ubangiji sai sa ƙasanmu ta samu salama wa'azin fastoci ya canza wa'azin malamai ya canza komi a yi shi na gaskiya tsantsan gaskiya a faɗi gaskiya komi dacinta kada a kawo rudu a cikin addinai don a yaudari wasu yan uwa mugun wa'azi ba zai taimaka ba wa'azin kishi bangaranci da kabilanci ba zai taimaka ba a faɗi abin da ubangiji ya a yi a haɗe abin da ubangiji ya ce a bari wannan shi ne zai taimaka wani kishin addini in ka kurmu kishi baka isa ba duk rikicin da ake kasar mu Najeriya wace ƙasa ce ko ko wani gari ne saboda wai wahalar da suke sha suka tashi suka yi saranda suka ce a'a mu mun koma musulmi ko ko a'a dukkan mu mun koma kirista bai yiwuwa da salama ne ake kawo canji ba da rudu ba wannan kuma baraka tsakanin fulani da manoma a kula a ba ta babban mahimmanci domin a shawo kan wannan matsala dukkansu 'yan ƙasa ne dole a kawo kowa ga matsayinsa kowa ya san darajar ɗan uwansa kowa ya san darajar dukiyar ɗan uwansa fulani ya san darajar dukiyar manomi manomi bai da wani abu fiye da tsiron da ke hita a gonarsa idan fulani ya zo ya canye ya za a yi eh, manomi ya samu salama idan manomi bai kula da cewa ba wannan hili ko wannan daji an ajiye shi saboda fulani ne sai ya zo yana sarewa yana son ya yi noma in ya sassare duka mun ka sassare dazuzzukan to su ko fulani ina za su zama to madalla to yan najeriya gaba ɗaya ina maku fatan alheri ni ne musa muhammed salamu alaikum To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana. To a gaida Ibrahim Kalmasi har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kenan birnin Washington DC yanzu agogo ya ce karfe hudu da rabi da minti 24 yanzu kuma ga shirinmu na gaba wato wasanni a takaice. Wasanni a takaice. hukumar kwallon kafar nahiyar afirka wato caf ta tabbatar da cewa kasar ghana ce za ta karbi bakuncin gasar cin kofin nahiyar afirka ta mata a watan nuwamba mai zuwa kamar yadda aka tsara to sai dai kuma hukumar ta caf ta ce har yanzu ba ta kai ga matsayar ko kasar kamaru za ta karbi bakuncin gasar ta maza ba har sai nan da karshen watan nuwamba hukumar za ta kai ziyara har sau biyu domin dudduba shirin na kasar kamaru a watannin oktoba da nuwamba domin tantance yiwuwar ɗaukar nauyin gasar a wani labarin kuma hukumar kwallon kafar afirka ta ɗauki matakin ladabtarwa ga ƙasar madagascar biyu bayan turmutsitsin da aka yi mai munin gaske kafin wasan da ƙasar ta buga da senegal ta neman gurbi a gasar cin kofin afirka a ranar tara ga watan nan na satumba mutum ɗaya ya rasa ransa yayin da kusan wasu arba'in suka sami raunuka kafin soma wasan wanda ya karkare a kunnen doki da ci biyu da biyu hukumar ta kaf ta bayyana matakin na ladabtarwa a kan madagaskar ne bayan wani taron shugabanninta a kasar masar wanda ya hada har da haramtawa kasar amfani da filin wasan na tsawon wasanni uku ko kuma tsawon watanni uku a ingila kuma kungiyar manchester united ta kai matakin taɓarɓarewa mafi muni a cikin shekaru ashirin da tara biyu bayan kashin da ta sha yau a wasan gasar premier inda west ham ta doke ta da ci uku da nema wannan ko ya biyo ne bayan kashin da ta sha a tsakiyar mako inda dabe ta fitar da ita daga gasar cin kofin carabao wannan yanayin kuma ya so saran magoya bayan kungiyar ta manchester united sunana umar faruk shehu bukoyum muna cikin wani mawuyacin hali mawuyacin halin da muke ciki ba ka da ainihin kwarin gwiwa zuwa kallon kwallon manyu da sunan cewa za ta ci koyar da muka je wallahi mun yi shuru ne zugudum muna farawa minti biyar aka zara mana aka kara mana muka kara suka kara mana to idan har baka iya cin baka iya cin derby to ban kusan yadda za a yi a ce muruhu zai iya kai ga gaci ba. Wai ina ne kuke ganin wannan matsala take yan wasan ne ko ko mai horar da su. Tsakanin da Allah wannan matsala tana hannun murhu saboda mutumin mutumin nan kowa ya san yadda ya kwashe da Chelsea lokacin da ya fara fada da Hazard kowa ya san Hazard mutum ne ainihin haziki wurin harkar kwallo amma muruhu ya zo mai da shi ainihin saniyar wari har a lokacin Hazard ya zama frustration ma'ana abubuwa suka fara damun shi har yana magana zai bari. To abin da ya faru da mu kenan yanzu ya fara fada da Fobba. Wannan yanayi na ƙara saka shakku da ta baba akan makomar kocin kungiyar jose mourinho wanda sa ke karewa a shekara ta 2020 murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria to madalla murtala yanzu da wannan ne muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma wannan kara ta takaice. jami'ai a Indonesia sun ce kusan mutane 385 ne suka mutu a yayin da wasu 570 suka jikkata. Biyo bayan girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 7.5 a ranar Juma'a da ta gabata inda daga bisani kuma tsunami ta afka kan birane biyu na Palu da dangala waɗanda ke tsakiyar shiyar Sulawesi. Mataimakin shugaban Indonesia Yusuf Kalla ya ce yawan mutanen da suka mutu zai iya karuwa har ya haura dubbai. jami'ai sun faɗa a yau asabar cewa mutane na bakin gabar tekun palu ne inda ake gabatar da bikin kalankuwa a yayin da girgizar kasar ta afku game da tsanamin wacce ta yi awon gaba da mutane. jaridar uh, the washington post ta rawaito cewa a yau asabar hukumar binciken manyan laifuka ta amurka ta tuntubi mace ta biyu da ta zargi brett kavanaugh da ya nemi lalata da ita ta karfin tsiya a cikin sabon binciken da ake yi kan dan takarar da sakamakon zama alkalin babbar kotun amurka da yake neman yi a cewar waɗanda suke da masaniya a kan binciken babu cikakkiyar masaniya a yanzu haka ko hukumar ta fbi ta tattauna da deborah ramirez wajja a rahoton da jaridar new york times ta buga a ranar 23 ga watan nuwamba ta tana cewar kavanaugh ya nuna mata sa. to da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba sa sai gobe da safe ku ji wasu abokan mu na wani sabon shirin ciki ko har da shirin nan da nukan shirya na gabatar wato zaɓe ko naɗi yanzu amadun kowa da kowa anan sashen hausa musamman zira ahmed hausa da solomon abu da ya bada umarni sai injiniyan mu dev magnus ni ladan ibrahim ke cewa kwana lafiya mu kuma mu karasa wani lafiya da alheri